الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya yi daidai da sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta sha tara yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta ashirin kamar nan akwai tambaya kamar haka wannan mai tambayan na cewa mutum ne wanda yake sana'ar a daidaita sahu sai kafiri ya ce ya kai shi coci coci kaza sai ya kai shi shin mutum yana da laifi idan ya yi haka babu shakka abinda ma'abota ilimi suka tabbatar shine bai halatta ba wanda yake aiki wato na zirga-zirga ya ɗauki wanda yake ba musulmi ba zuwa gurin ibadansa ya ɗau wanda yake kirista zuwa coci ko ya ɗau ba yahude zuwa gurin ibadansa ko kuma ya ɗauki wanda yake mushiriki zuwa bautan gunkinsa ko da biyansa zai yi haramun ne abinda ma'abota ilimi suka tabbatar da dangane da wannan bai halatta ba domin wannan yana daga cikin nau'i ne na taimaka masa akan yi wa wanda ba Allah ba bauta Allah madaukakin sarki yana cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan babu kuma ainihin aikin laifi da kuma sako mafi girma da yafi abautawa wannan Allah ko a wani addini wanda ba addinin musulunci ba da haka bai halatta ba kana aikin a daidaita sahu ko aikin a taɓa ko kuma kana aikin tuki a samu wasu kiristoci su ce sun ɗau shatar motarka ka ɗauke su daga gari kaza zuwa gari kaza da zimmar za su je su yi wani aiki na ibada irin ta su bai halatta ba musulmi ya ɗauke su ya kai su bai halatta ba wallahu ta'ala na ta wannan kirismas da sauransu duk abin da yake ya shafi addininsu ne da gudanar da addinin su bai halatta ba ga mutum musulmi yayi wannan Allah ta'ala na mun tsaya ƙarshen aya ta sha tara za mu tashi a farkon aya ta ashirin na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله ما دوكي يتي فإن هاجوك إذا سكي جايا دكي فقل كتي دسو أسلمت وجهي lillahi na miƙa kaina ga Allah maɗaukakin sarki wa mani taba'an haka ma waɗanda suka bi ni suka yi imani da ni wa qul ka ce lillazina utul kitaba ga waɗanda aka zo wa da littafi na taura da injila wal ummiyina da kuma waɗanda suke ummiyawa waɗanda su ba a saukan musu da littafi ɗin ba a aslamtum kun musulunta fa in aslamu idan suka musulunta faqad ihtadaw to haƙiƙa sun shirya wa in tawallaw idan kuma suka juya baya suka ƙi imani suka ƙi shiga musulunci fa inna ma alaikal balagh to dama kai abin da yake kanka kawai shine ka isar wallahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki yana kallon abin da bayi suke aikatawa a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayyana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda zai mu'amalanci yahudu da nasara a irin jayayya da suka zo suke yi da shi Allah ya ce fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai in hajjuka wannan fi'ili an ciro shi ne daga kalmar almuhaja wato almuhaja shine mutum yayi jayayya da kai jayayya ta girman kai jayayya ta kin gaskiya alhali ya san wannan gaskiyar amma zai yi jayayya da kai ne domin ba zai bi ba wannan shine almuhaja wanda kuma ya bambanta da aljidal kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wajadilhum billati hiya ahsan shi aljidal za ka yi ne da wanda yake ikirarin wani abu gaskiya ne kai kuma kake ikirarin sabanin haka don haka za ka faɗa shi ma ya faɗa ka kawo hujjoji da dalilai shi ma ya kawo hujjoji da dalilai ka tsaya kai haka da shi har ya fahimci gaskiya ya bi gaskiyar wancan shine aljidal amma kuma almuhaja shine mutum yayi jayayya da kai jayayya ta girman kai jayayya ta yana neman yayi husuma da kai jayayya ta ya san kai kai kake kan gaskiya amma shi ba kan gaskiya yake ba a irin wannan ne Allah madaukakin sarki ya ambata dangane da annabi Ibrahim a cikin suratul baqara inda Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahul mulk kaga Allah cewa ya hajja Ibrahima yayi jayayya da annabi Ibrahim jayayya ta girman kai jayayya ta shi ba zai yi imani da abinda annabi Ibrahim ya zo da shi ba sakamakon shi kansa ya san ba akan gaskiya yake ba shi kansa ya san ba shi yake matarwa ba ba shi yake matar rayarwa ba amma kuma yayi jayayya da annabi Ibrahim akan haka yace ana uhiyi wa umit tare da ya san baya baya rayarwa ya san ba shi yake matarwa ba din amma yayi ikirarin haka domin girman kai wa annabi Ibrahim domin yayi husuma da annabi Ibrahim to wannan shine al muhaja to amma kuma abin da yake aljidal shine ya zama na sabanin haka shi wanda yake yi yana ikirarin abin da yake kai gaskiya ne kuma kai kana ikirarin sabanin haka to sai kai jayayya da shi dan ka fahimtar da shi abin da yake gaskiya a irin wannan ne Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wajadilhum billati hiya ahsan wato kai jayayya da su jayayya ta hanyar da ta dace jayayya da kalmomi da lafazza waɗanda suke daidai to wanda zai yi jayayya jayayya ta neman husuma wato almuhaja kamar yadda aka ambata a nan Allah madaukakin sarki ya ce wa sa fa in hajjuka an suka yi jayayya da kai wannan wawan bamiri da ke cikin hajjuka ma'abota ilimin tafsiri sun yi saɓani suka ce su suwaye ake nufi su wane ne ake nufi fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai shin ana nufin yahudu da nasara waɗanda aka zo wa da littafi ko kuma ana nufin mushrikan maka ko kuma su gaba ɗaya ake nufi domin ka lura a ayar da ta gabata Allah madaukakin sarki yana cewa wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wato waɗanda aka zo wa da littafi da yahudu da nasara ba su jayayya akan wato ba su sabani dangane da gaskiyar alqur'ani ba dangane da gaskiyar addinin musulunci ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan da ilimi ya zo musu sannan suka yi jayayya akan haka suka karyata haka suka yi sabani suka ce sun saba ba haka bane to Allah ya ce fa in hajuka in suka yi jayayya da kai wannan sai ya zama ana nufin su yahudu da nasara din da aka zo musu da littafi fa in hajuka fa qul aslamtu wajhiya lillah in suka yi jayayya da kai to ka ce da su ni na mika kaina ga Allah madaukakin sarki wasu daga cikin ma'abota ilimi suka ce da ake nufi da su yahudu da nasara din da kuma mushrikan maka su ake nufi da fa hajjuka in suka yi jayayya da kai suka ce abinda zai fahimtar da kai cewa da yahudu da nasara da kuma mushrikan maka da duk sauran waɗanda suke addinin da ke ba na musulunci ba su ake nufi da fain in hajjuka domin Allah madaukakin sarki yana cewa wa qul lil utul kitaba wal ummiyina ka ce wa waɗanda aka zo wa da littafi wato attaura da injila yahudu da nasara wal ummiyina da kuma mushrikai wannan garin maka da su ba a zo musu ba to tunda ku aka ambace su bayan fa in hajjuka to su ake nufi anan to amma magana mafi rinjaye shine abin da yake sababi na saukar wannan sura din abin da yake wato akai surar ke kaiwa ya takawo sune wato yahudawa na banu Jiran. da suka zo suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa sa da ya zo da shi ba addini ba ne na Allah qur'ani da ya zo da shi ƙur'ani ne wanda yake shi ya ƙirƙira abinsa to su ɗin ne ake magana da su fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai ina fata an fahimta Allah ya ce faqul aslamtu wajhiya lillah ka ce da su aslamtu wajhiya lillah na miƙa kaina lillahi ga Allah kaɗai banda waninsa wadda wannan ke nuna cewa abinda ake nufi da aslamtu wajhiya alwaje anan ana nufin wato karan kan mutum zatin mutum aslamtu wajihi na miƙa kaina amma a yadda ma'anar lafazin wajhi yake shine ana nufin fuska na fata an fahimta to a auslubi na magana a harshen larabci akan kirayi wani sashe na wani abu sai a kirayi wani abin da yake ɗungurungun ɗinsa sai a kira shi da wani sashe nasa kaga a gangan jikin ɗan adam babu inda ya fi tsada da kima kamar fuskar ɗan adam domin a nan ido yake a nan ji yake a nan hanci yake a nan baki yake ko da wani abu ne zai faɗo kanka ba ka da inda kake fara tarewa a jikinka sai me sai fuskarka da haka tunda fuska ita ce inda ta fi tsada a gangan jikin ɗan adam to sai aka kirayi jikin mutum da karan kansa da ransa da rayuwarsa ya miƙa ta wa Allah sai aka ɗau kalmar alwaji aka yi amfani da ita a madadin karan kansa shi mai shi Allah ya ce faqul aslamtu wajhiya lillah ka ce na miƙa kaina don haka in ka zo fassarawa ba za ka fassara cewa aslamtu wajhiya lillah na miƙa fuskata ga Allah ba abun nufi na miƙa kaina ga Allah me kuma ake nufi da miƙa kai ga Allah maɗaukakin sarki abun nufi na yi imani duk abin da ubangiji ta'ala ya umarce ni in yi imani da shi na yi duk abin da ubangiji ta'ala ya hane ni in kafircewa wannan abin na kafirta duk abin da ubangiji ta'ala ya umarce ni in aikata na aiki na ibada na halaltawa zan aikata kuma zan halalta abin da ya haramta mun zan haramta shi zan sanci wannan abun wannan shine miƙa kai ga Allah madaukakin sarki kana karkashin wato umarni na ubangiji ta'ala da hannunsa duk abin da yace kai shi zaka yi duk abin da ya hane ka shi zaka hannu. wannan shine miƙa kai abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa alwaji in ka gani a alqur'ani a irin wannan siga aslamtu wajhi kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa wajjahtu wajhi lillazi fatara samawat na mika kaina ga wanda ainihin ya halicci sammai da kuma kasai wato na mika kaina baya nufin fuskarsa kamar yadda aka faɗa alwaje abinda zai fassara maka ma'anar alwaje ana nufin zatin mutum karan kansa da ayyukansa da komai nasa faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa kullu shay'un hali kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu da ka gani a ban ƙasa ko a cikin sammai wata rana zai mutu zai halaka babu shi illa wajhu wato sai zatin ubangiji ta alakaran kansa sannan Allah madaukakin sarki yana cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk abin da ke ban ƙasa gaba ɗaya zai mutu za zai ƙare ya zama na babu shi sai aka ce wa yabqa wajhu rabbika wato zatin ubangijinka kadai shi zai rage ba a nufin fuska ta ubangiji ta'ala fuskansa inda ganin ubangiji ta'ala yake ba wannan ake nufi ba ana nufin zatinsa ubangiji ta'ala shi karan kansa shi kaɗai zai rage idan komai da kowa suka ƙare kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dan haka anan alwajh ana nufin karan kan mutum mutum ya miƙa kansa ga Allah madaukakin sarki yana gudanar da al'amuransa karkashin umarni da hani na ubangiji ta'ala yana ainihin yadda da abin da Allah ya kaddara masa na alkhairi da na sharri wannan shine aslamtu wajhiya lillah wato na ainihin wato gabatar da kaina ga Allah madaukakin sarki a wata kira'ar aslamtu wajhi lillah wato na miƙa kaina ga Allah maɗaukakin sarki a faɗin ubangiji ta'ala fa in hajjuka in suka yi jayayya da kai fa qul aslamtu wajhi lillah ka ce da su na miƙa kaina ga Allah wannan ita ce ansar da Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa yahudu da nasara a sanda suka zo suke jayayya da shi to kaga duk wanda zai yi jayayya da kai me hikima na cewa annabi ya ce da su aslamtu wajhi lillah ni na miƙa kaina ga Allah me hikima a san da suke jayayya da shi me yasa ba zai karanto musu ayoyi da hadisai ba me yasa ba zai nuna musu mu'jizozi daban-daban kamar yadda ake nuna wa sauran al'ummu idan suka yi jayayya ba kawai aka ce da shi faqul aslamtu wajhiya lillah ka ce da su na miƙa wuya ga Allah sannan a wata ayar kuma daban sai aka ce wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su billati hiya ahsan ta fuskar da ta dace wadda wancan ayar tana bayyana maka cewa to zai koro musu ayoyi da hadisai da dalilai da mu'jizozi a nan kuma sai aka taƙe ta aka ce kawai faqul aslamtu wajhiya lillah ka ce da suna na miƙa kai ga Allah abin da yasa a nan aka ce ya faɗi wannan saboda su jayayyar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan addinin sa jayayya ce da suke so su yi saboda girman kai saboda su bashi haushi saboda su kore shi jayayya ta at ba wai dan ba su san gaskiya ba ba wai dan ba su san yana kan gaskiya ba sun san yana kan gaskiya su ke kan bata sun san abin da ya zo da shi gaskiya ne sun san ubangiji ta'ala shi ya aiko shi sun san cewa wannan alkur'ani gaskiya ne domin ya hu kama ya arifuna abu sun san hakikanin gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da littafi da aka saukan masa kamar yadda suka san ƴaƴayensu to amma ba su yi wannan ba don haka wato suna sane da wannan din sai suka karyata suka ƙi yin imani to sai Allah madaukakin sarki ya ce wanda yake da irin wannan ɗabi'ar ya san gaskiya ya kauce wa gaskiyar kaga babu babu amfanin jayayya da shi to me za a yi a katse jayayya da shi qul aslamtu wajhi lillah kace da su ni na mika kaina ga Allah madaukakin sarki wannan shine abinda malaman ilimin balaga suke cewa wato tanzilu abannan almunkiru bi manzilati haliyar zihin wato akwai wani mataki da mutum zai kai saboda taurin kai da ƙin ji da ƙaryata abin da kake gaya masa saboda tsananin kaiwa makura a ƙaryata wannan abin to baya buƙatar sai ka rantse masa baya buƙatar sai ka hujjoji sai ka kawo hujjoji sai kai masa magana irin maganar da za ka yi wanda ba musanya maka yake ba kamar misali mutum ne ya zo ya ce da kai ka ce da mutum rana ta gabas take hudowa sai ya ce a'a rana ta kudu ko ta arewa take hudowa na fata an fahimta kaga wannan wanda ya ce ya hakikance ya ce shi dai ta kudu ko ta arewa ta na rana take fitowa ka ba shi hujja ka ce na rantse da Allah ta gabas rana take hudowa ya ce bai yadda ba kace wallahi alazim billahi alladhi la ilaha illa huwa ta gabas rana ke hudowa yace ni dai ban yadda ba to daga ƙarshe me zaka ce masa ba ka da kalmar da zaka faɗa sai dai ka ce to dai ta gabas rana ke fitowa ina fata an fahimta to wannan shine ainihin wanda yake almunkir inzalul tanzilul munkiru manzilata haliyaz zihil wanda yake ya kai makura ba zai yi imani ba da kai to kawai sai kai masa magana ta wanda ba ma ba karyata ka ba to mai saboda ya kai makura a wannan mataki din a irin wannan ne Allah madaukakin sarki ya ce wa bayansa summa innakum ba'da zalika lamayitun yanayin abubuwa da bayi ke aikatawa ai manyan gidaje ai dogin benaye asai kaza ai kai a tara dukiya kaga wayannan abubuwa da mutum mutane ke yi kamar suna gaya maka ne mutuwa fa babu ita saboda sai in kaga an wato an an an an ɗauko wani gini na wani bene ka gani sai kai tunanin wannan ginin kamar babu tashin kiyama kamar za a ci gaba da dawama da wannan ginin sai in mutum ya yi ta neman duniya ya shiga neman duniya kai tunanin wannan kamar ba zai mutu ba to irin haka da bayi ke yi Allah ya kalli abin sai ayyukan su ke bayyana cewa kamar ba za su mutu ba Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayyitun za ku mutu bayan haka ne kaga dai ba wai dan sun yi inkari ba to a irin wannan usulubi shine ana son duk mutumin da yake kan gaskiya in zai yi jayayya da waɗanda suke kan rashin gaskiya suke kan bid'a suke kan bata ya rika lura a wani sashe suke a wani mataki suke akwai wanda ya san kai kake kan gaskiya ya san abin da kake faɗi gaskiya ne amma saboda mabiyansa saboda muridansa ba zai zo ya bi gaskiyar ba domin in ya zo bi gaskiya yana gani mulki da yake samu da ɗaukaka da yake samu da abin da yake samu zai daina samu don haka ya biya wa muridansa kai kanka ka riga ka fahimci ya san gaskiyar shi ma ya san ya san gaskiyar to babu babu hikima a jayayya da irin wannan babu hikima kai masa raddi wanda ake jayayya da shi shine wanda shi bai fahimci gaskiyar ba kuma yana ikirarin kasantuwarsa akan rashin gaskiya wannan shine gaskiya to wannan kaga za ka yi jayayya da shi ka kawo masa hujjoji ka kawo masa dalilai kamar irin yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi da namarud amma nan yahudawa da ke sun karanta a taura sun karanta injila sun karanta abin da ke ciki sun san gaskiya ne kai har ma su suke gayawa larabawa da cewa a cikinsu za a aiko da annabi kuma zai zo da littafi a dangi kaza yake ga sifofinsa ga yanda yake ga abubuwa da za su iya faruwa da shi sai riga sun san wannan to wanda ya san wannan sai daga baya ya zo yake karyatawa mai amfanin jayayya da shi kaga babu amfanin jayayya da shi to shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa qul ka ce da su aslamtu wajhi ka ainihin ni na riga na miƙa kaina lillahi ga Allah madaukakin sarki wa man ittaba'an da waɗanda suka bi ni waɗanda suka yi imani da abin da nazo da shi suka yi imani da alqur'ani da cewa ubangiji ta'ala shi ya aiko ni to su ma haka wurin karantawa wa man ittaba'an ka iya karanta shi kamar yadda imam hamza da kuma kisa'i da kuma abu amr da nafi suka karanta suka ce wa manittaba'ani ina fata an fahimta fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani sannan kuma jumhurin makarantan alqur'ani a kira'o'i sun karanta da fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an sai aka goge ya'un na wa manittaba'ani din ina fata an fahimta amma karatu mafi inganci shine riwaya wacce take mutawatira faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man domin wannan shine ya dace da yanayin uslubin rubutun alqur'ani sannan irin wannan uslubi ya zo a wasu ayoyi din daban na alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman asalansa fa yaqulu rabbi akramani ne to amma sai aka goge wannan ya'un nan aka ce fa yaqulu rabbi akraman وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا asalinsa fa yaqulu rabbi ahanani to amma sai aka goge ya'un din ya zamo ahanan wanda wannan uslubi ne kuma na karatun alqur'ani to kamar yadda fa yaqulu rabbi akraman da kuma ahanan haka nan ma anan aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an da waɗanda suka bi ni to ma abota ilimin tafsiri sun yi sabani a faɗin ubangiji ta'ala wa manittaba'an da waɗanda suka bi ni domin wannan wawan ɗin lil yana haɗa yana ƙulla alaƙa tsakanin abin da yake ya biyo bayansa da abin da yake gabanninsa aslamtu wajhiya lillahi wannan shine abin da yake gabanninsa wa manittaba'an manittaba'an shine abin da ya biyo baya to wannan wawan ɗin wawul aqf yana ƙulla abin da ke gaba da kuma abin da ke baya to in ka tashi fassarawa aslamtu wajhiya lillah na miƙa kaina ga Allah maɗaukakin sarki wa mani taba'an da waɗanda suka bi ni da waɗanda suka yi imani da ni to sai yaya ansa ma'anar za ta fito kenan in ka ɗauki wa mani taba'an wannan wawan ɗin tana ƙulla tsakanin mani taba'an da lafazin lillahi lafzul jalala to na nufin aslamtu wajhiya lillahi wa mani taba'an annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa na miƙa kaina ga Allah kuma na miƙa kaina ga waɗanda suka yi imani da ni zan yi bauta tare da su wa Allah madaukakin sarki idan ya zamana wa manittaba'an ka ƙulla jimlar manittaba'an da lafazin lillahi ina fata an fahimta idan kuma ka ƙulla lafazin wa manittaba'an ka ƙulla shi da aslamtu wajihi, ina fata an fahimta aslamtu wajihi aslamtu dinnan wannan ta'un aslamtu na miƙa kaina wa mani taba'ani da waɗanda suka bi ni lillahi ga Allah to sai ya zamana cewa da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka yi imani da shi suka bi shi sun miƙa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗin gawa ga Allah maɗaukakin sarki to amma babu shakka in ka fassara a haka ma'anar ba za ta fito ba a bisa yadda ka'idar tafsiri yake da kuma ka'idan harshen larabci sai dai aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an na miƙa kaina ga Allah wa man ittaba'an sabuwar magana ce na fata an fahimta aslamtu wajhiya lillah na miƙa kaina zuwa ga Allah to an gama to yanzu kuma za a shiga isti'nafiya sabuwar zance za a ɗauka sabon magana za a ɗauka wa man ittaba'an haka nan ma waɗanda suka bi ni aslamu wujuhahum lillah su ma sun mika fuskokinsu sun mika kawukansu zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ya zamana abinda ake nufi kenan fa qul aslamtu wajhiya lillah ka ce da su na mika kaina zuwa ga Allah wa manittaba'an haka ma waɗanda suka bi ni sun mika kawukansu zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan abinda ayar take nufi kenan Allah madaukakin sarki yace fa qul aslamtu wajhiya lillah ka ce na mika kaina zuwa ga Allah madaukakin sarki wa manittaba'an haka ma waɗanda suka yi imani da ni suka bi ni sun mika kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ci gaba da cewa wa qul lil ladina utul kitab ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul lil ladina utul kitab ka ce wa waɗanda aka zo wa da littafi ko da yaushe in aka ce waɗanda aka zo wa da littafi galibi a cikin alqur'ani yakan komawa ne zuwa ga yahudu da nasara domin su ne waɗanda suka riski zamanin annabi sallallahu alaihi amma waɗanda suke an saukan musu da taura waɗanda aka saukan waɗanda aka saukan musu da abin nan kai zabura da waɗanda aka saukan musu da suhufu ibrahim ba sa shiga cikin lillazina utul kitab domin su ragowar su ba su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ragowar yahudawa masu karanta attaura da kuma nasara da suke karanta injila su ne suka riski annabi sallallahu alaihi wasallama to galibi su ake nufi anan Allah madaukakin sarki ya ce qul lillazina utul kitab ka ce wa waɗanda aka zo musu da littafi na attaura da injila wal ummiyina da kuma waɗanda suke ummiyawa al ummi shine mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a rayuwar da yake da karatu da rashin karatu daidai yake a gurinsa in ka bashi biro baya iya rubutu baya bai san makaranta ba bai san amfanin alƙalami ba bare ya rubutu kuma bai san amfanin littafi ba bare ya karanta da za ka yi masa da za ka haɗa mai labirari to gaba ɗaya zai yi amfani da littattafan na wurin hura wuta a murhunsa saboda bai san amfaninsa ba da za ka ba shi biyori to zai salwantar da su a hanyar da ba ta rubutu ba bai san yadda zai ya bawa masu rubutu don su yi amfani da shi ba wayannan su ne al'ummiyun to idan aka ce wa mutum al'ummi wanda bai iya rubutu ba kuma bai iya karatu ba wato abin da ake cewa ne jahili kenan kuma abin da ake cewa illiterate shi bai san komai ba ba iya rubutu ba iya karatu rayuwarsa da ya taso ba rubutu ba karatu a ciki kaga jahilci wato bakin jahilci da haka in aka cewa mutum ummi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shin yabansa aka yi ko kuma zaginsa aka yi kaga zaginsa aka yi to amma dan me kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadan nabiyul ummi wannan annabi wanda yake ba ummiye bai iya karatu ba bai iya rubutu ba in aka ce ummi aka danganta wa annabi to wannan yabo ne in aka danganta wa wanda yake ba annabi ba kuma to wannan kushewa ne da kuma zagi ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha an-nabiyyi ummi wannan annabi wanda yake ba ummiye bai iya rubutu ba bai iya karatu ba me yake fassara maka cewa bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shi yasa aka kira shi da ummi Allah madaukakin sarki yana cewa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yamini kai gabannin alqur'anin nan ma kunta tatlu min qablihi min kitab babu wani littafi da kake iya karantawa bare ma baka iya ba wala takhutuhu bi yamini kuma baka iya rubuta shi ba da hannunka da annabi ya iya karanta littafi da ya iya rubutu idan lartabal mubtilun to da masu son kawo batanci wa musulunci sai su ce ai iya rubutunsa yasa ya zauna ya rubuta qur'ani iya karatunsa yasa ya je ya koyo ya karanta a wani library a wata kasar ya zo yake karanta wa larabawa yake cewa Allah ya aiko shi to ba bai iya wannan ba to da haka wannan mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a sulhul hudaybiya sanda aka zo za a yi sulhun hudaybiya lokacin sayyidina ali Allah ya kara masa yadda shine sakataren annabi sallallahu alaihi wasallama me yi masa rubuce rubuce da aka zo ana rubuta kalmar sulhu aka ce to wannan sulhu ne tsakanin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma quraish to sai suka ce su ai ba su imani da annabi manzo bane sai dai a ce sulhu tsakanin muhammad bin abdullah amma ba za a rubuta muhammad rasulullah din ba suka ce su ba su yadda da wannan rubutun ba sai an goge annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a goge sai da na ali ya shi kuma wallahi ba zai goge muhammad rasulullah ba yace bai yadda ya goge ba annabi yace ya goge yace ya rasulullah sai dai a kulla wannan sulhu a haka amma ni ba zan goge ba arni wanda yake mushriki ya sa in goge muhammadu rasulullah ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai a yi sulhun nan a haka to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi takaddar da aka yi rubutun akai sai yake cewa a nuna masa inda muhammadu rasulullah ɗin yake saboda ba zai iya rubutawa ba ba zai iya karantawa ba da za ka ba shi biro ka ce ya rasulallah rubuta mun sunan ka bai san ina zai fara ba bai san yaya zai rubuta ba da za ka ba shi ka ce ya karanta bai san me aka rubuta ba sai yake cewa na ali an nuna masa gurin sai aka ɗau hannunsa masu tsarki sallallahu alaihi wa sallam aka ɗora a kan gurin sannan sai ya goge da hannunsa to kaga wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yamini amma kuma maganganunsa da sunnonansa wanda ya a aikace da kuma a furce suka cika littattafai a duniya kuma har a gama duniya masu ilimin duniya su kare ba za a gama rubuta maganganun annabi ba ba za a gama rubuta ayyukansa ba sai ya zama na maganganunsa sun ishi masu rubutu rubutu ayyukansa da ababen da ya faɗa da sunnoninsa sun ishi masu karatu karatu don haka bai karanta ba amma ya ishi masu karatu abin karantawa bai rubutawa ba kuma ya wadatar da masu rubutu da abin da za su rubuta to kaga wannan mu'jiza ce ta Allah madaukakin sarki a gare shi to amma wanda yake koma bayan annabi aka ce ma bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to kaga nan an zage shi ko to shi yasa Allah madaukakin sarki a nan dan ya nuna maka cewa su quraisha wannan ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba mushrikan maka sai Allah madaukakin sarki ya yace wal ummiyina ka ga waɗannan ummiyawa din domin su ba su da wani littafi da aka saukan musu da suke karantawa balarabe bai san karatu ba a rayuwarsa sai da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da library ba su da abubuwa da suke yi a rubuce kawai shi ya je ya ciwo ya dawo wannan aikin balarabe ya je ya ci kasuwancin sa ya dawo idan yaƙi ya tashi ya je ya yaƙi ya dawo idan baƙi suka zo kuma ya karrama su ya mutunta su in ya ga ba shi da abin da zai ba su ya ci ku sai da ni su karrama kansu da dukiyar da aka sai da kansa din wannan balarabe yana da wannan kuma baya son abin kunya amma bai iya karatu ba amma bai iya rubutu ba to haka suke shi yasa su ba a zo musu da wani littafi ba sai alqur'ani mai girma daga sanda aka zo da alqur'ani anan balarabe ya san ashe ana rubutu anan ya san ashe ana karatu dan haka suka koyi karatu suka koyi rubutu albarkacin aikowa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Allah madaukakin sarki yace wa qul lil ladina utul kitab ka ce wa waɗanda aka zo wa da littafi wal ummiyin da kuma waɗanda suke ummiyawa a aslamtum a wannan hamza istifhamiya ce ta tambaya ce aslamtum kun musulunta kaga fi'ili ne wanda yake mabi in ka tashi fassarawa a yadda lafazin ya zo a aslamtum shin kun musulunta shin kun anshi musulunci kun miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki haka a yadda lafazin ya zo to amma ba haka ake nufi ba domin wannan istifham wannan tambayar istifhamin ne wanda yake taqririyin wato istifhamun taqririyin yahmilu fi muqtadahu al'amur wato tambaya ce da aka yi ta tana ɗauke da ma'anar umarni abin nufi wa kullum lazina utul kitaba wal na ka cewa waɗanda aka zo musu da littafi daga ummi da kuma ummiyawa a aslamtum abin nufi aslimu ku musulunta umarni ne ake musu ba wai tambaya ba ina fata an fahimta amma an zo da shi a wannan siga din domin idan ka tashi son ka fahimtar da mutum wani abu kuma kake da buri cikakken buri cewa ya kamata ya karɓi gaskiya akan abin da kake masa sai ka koro mai bayani ka koro mai bayani kaga babu buƙatar ka ce ka gamsu sai dai ka ce ina fata ka gamsu ina fata an fahimta domin ka ce masa ka gamsu baka bukatar ya ce maka eh ko a'a yadda ka shigo masa da bayanan kai kanka ka san ya riga ya gamsu ina fata an fahimta to anan فقل لل... وقل للذين اوتوا ka والاميين كجيا waɗanda aka zo da littafi da taura da injila wal ummiyina da kuma mushrikai a aslamtum abin nufi aslimu ku fa musulunta dangane da wayannan bayanai da kuka ji Allah ya ce fa in aslamu idan suka musulunta suka karɓi musulunci suka yadda da alƙur'ani suka yadda da cewa kai manzo ne daga Allah faqad ihtadaw to haƙiƙa sun shirya anan faɗin ubangiji ta'ala a aslamtu qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtu wannan na nuna maka cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa ga al'umma gaba daya dukkan ɗaukacin mutane an aiko shi zuwa gare su saɓanin yahudu da nasara annabawansu da aka aika musu zuwa gare su ne kadai banda waɗanda ba su ba da haka annabi isa alaihi salatu wassalam an aika shi ne zuwa ga nasara banda larabawa a ciki da haka balarabe dan bai yi addinin annabi isa ba a wancan lokaci ba za a riƙe shi da hukuma na cewa bai ba annabi isa ba saboda annabi isa ba ga balarabe aka aika shi ba ina fata an fahimta to haka ma mutanen annabi musa ba za su bi ainihin abin da aka aiko da wato annabawa da aka aika wa wasu al'umman ba domin su da nasu annabin wanda aka aika musu to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi Allah madaukakin sarki ya aiko shi ne zuwa ga ainihin mutane gaba daya shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna arsalnaka kaffa wato mun aike ka ne zuwa ga al'umma gaba ɗaya da larabawa da waɗanda suke ba larabawa ba da farin fata da waɗanda suke ba farin fata ba da mutane da aljani gaba ɗaya an aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa gare su an rawaito hadisi ingantacce daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani a cikin wannan al'umma da zai ji labari na da labarin da'awata za ta kai zuwa gare shi yahudiyun ba yahude ne shi wala nasraniyun ko kuma ba nasare ne shi kirista ne shi wa mata kuma ya mutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ahli nar ya ji labari na da'awata ta isa zuwa gare shi amma ya ƙi yin imani da ni har ya mutu to wallahi sai ya shiga wuta inji annabi yace da ba yahude da ba nasari duk dai wanda da'awata ta isa zuwa gare shi ya ji labarin da'awata amma ya ƙi yin imani har ya mutu to sai ya shiga wuta to kaga wannan ke nuna maka cewa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al'ummu ne gaba ɗaya da mutane da aljani gaba ɗaya da farin fata da baƙin fata da waɗanda suke larabawa da waɗanda suke ba larabawa ba gaba ɗaya an aiko shi ne zuwa gare su Allah ya ce fa in aslamu idan har suka musulunta suka miƙa kai zuwa ga Allah madaukakin sarki suka bi biyayyarsa suka kaɗaita shi subhanahu wata'ala to Allah ya ce faqad ta to hakika sun shirya wadda wannan na nuna maka cewa shirya wato ita shirya tana tare ne da miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki in ka miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan ke nuna cewa lallai akwai shirya a tare da kai Allah ya ce wa in tawallaw in kuma suka juya bayan kayi musu waɗannan bayanai ɗin ka ce da su su musulunta ɗin fa inna ma alaikal bala to kar ka damu dama kai aikin ka daidai aka wajabta maka shine ka isar amma yin imani da karɓa da aiki da abin da aka ce ka isar din nan wannan ba naka bane shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas ya kai annabi ya kai wannan manzo ka isar da abin da ubangijinka ta'ala ya aiko ka da shi in baka yi ba to baka isar da sakon ubangiji ba wa ma ala rasuli illa al-balagh shi manzo ba wani abu da aka dora masa dangane da al'ummarsa face kawai ya isar in ya isar in sun ga dama su imani in sun ga dama kar su imani fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kar ya imani bayan an riga an isar masa da sako dai Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu basirun bil ibad lalle Allah madaukakin sarki basirun mai gani ne yana kallon duk abin da bayi suke aikatawa mai kyau zai masa sakayya da shi mai kyau abinda suka aikata wanda yake ainihin ba mai kyau ba ubangiji ta'ala wato zai masa sakayya wacce take ta dace da irin abin da suka aikatawa a fadin ubangiji ta'ala wallahu basir na nuna maka cewa lalle ana tabbatarwa ubangiji ta'ala sifa ta gani sifa ta cewa yana da ido sifa ta cewa babu abin da ke kuya a gare shi Allah madaukakin sarki yace wa anisna il fulka bi a'yunina ka kera wato kwale-kwale a bisa ganin mu muna kallo a idan mu wannan ya tabbatar maka da cewa ubangiji ta'ala yana da idanu ina fata an fahimta sannan Allah madaukakin sarki yana cewa tajiri bi ayunina kwale-kwalen annabi nu ina gudana muna kallo da idanunmu ke tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki yana da me yana da idanu Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa da kuma annabi Harun la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kar ku ji tsoro ku je ku yi masa wa'azi ina nan tare da ku ina ji kuma ina gani duk abin da zai faru taga duk wannan na tabbatar wa ubangiji ta'ala da gani kuma yace laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da ke kamanni da ubangiji ta'ala ko ya yake kwatankwacin sa wa huwa as-sami shine mai ji al-basir kuma mai gani dan haka wannan duka raddi ne ga waɗanda suke aqida ta al-mu'attila waɗanda suke rushewa Allah sifofi suke cewa ai Allah ba shi da waɗannan sifofi wasu abubuwa ne daban ake nufi to Allah ya tabbatar wa kansa shi mai gani ne dangane da duk abin da bayi suke aikatawa wallahu basirun bil ibad anan ka duba an fara gabatar da basir sannan aka kawo bil ibad saboda a tabbatar maka da cewa ubangiji ta'ala yana da gani sannan ganinsa subhanahu ta'ala, gani ne na kamala duk inda mutum ya koya da duk irin rami ko kogo da mutum ya shiga ya saba Allah Allah madaukakin sarki na ganinsa sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa innal ladina yaskuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyyin ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم Allah الناصرين in مدوكaki yace ya ladina na bi ayati Allah haqiqa waɗanda suke kafircewa ga ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina kuma suke karkashe annabawa bi gairi haqqin ba tare da wani hujja ba ba tare da dalili ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist kuma suke karkashe waɗanda suke umarni da gaskiya da kuma adalci minan nasi daga cikin mutane fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba wacce take mai raɗaɗi ula'ika domin su waɗannan mutanen allazina khabitat a'maluhum sune waɗanda ayyukansu gaba ɗaya suka rushe bayan kashe annabawa da suka yi Allah ya tafi fi duniya wal akhirah anan duniya da kuma a lahira da ayyukansu sun rushe wa ma lahum min nasirin kuma ranar alkiyama ba su da mataimaka idan ubangiji ta'ala zai rike su da azaba a wannan aya Allah madaukakin sarki na bayyana hadari na kisan manzo ko kuma kisan duk wani wanda yake umarni da aikin daidai kisan duk wani wanda yake da'awa da kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki akwai hadari cikin haka Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayatillah haqiqa waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah madaukakin sarki kafircewa ayoyin Allah madaukakin sarki iri biyu ne akwai kafircewa wanda yake mutlaqan al-kufrul mutlaq wato kafirci wanda yake baka danganta mai shi zuwa ga musulunci sakamakon ya ce alkur'ani ba a saukar da shi ba ba lissafin ubangiji ta'ala ne, ba maganar Allah maɗaukakin sarki ba ne manzo da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ba gaskiya ba ne, kai babu wani abu mai suna alkur'ani da Allah ya ce ai bauta da shi ya ƙaryata wannan ya ce duk abin da ke jiki ƙarya ne to kaga wannan kharijan anil milla kafircewa da yayi wa ayoyin Allah sun riga sun fidda shi daga musulunci gaba ɗaya, akwai kafircewa kuma wadda wannan kafircewan bai fidda mutum daga musulunci ba amma ya aikata babban aikin laifi shine yayi imani da cewa wannan alqur'ani maganar Allah ne Allah ya aiko da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi amma kuma ayyukansa suna ƙaryata yin imaninsa da wannan aiki din da haka yana ƙetare hurumi na Allah maɗaukakin sarki baya aiki da abin da ya zo cikin alƙur'anin ayyukansa sai suke ƙaryata abin da aka faɗa a cikin alqur'ani a ƙur'ani an ce kar yayi kaza shi kuma yana aikatawa alqur'ani an yi hani da da abu kaza shi bai hanu ba alqur'ani an yi umarni da a aikata kaza shi kuma bai aikata ba kaga shi ma wannan kafircewa ne wa ayoyin Allah amma girman laifinsa bai kai kafircewa ga wanda zai shi bai ma yi imani daga Allah bane ina fata an fahimta kuma kowanne daga cikin su ya cancanci ukuba da azaba yadda ta cancanta da irin aikin da ya yi na kafirci Allah madaukakin sarki ya ce wa ya nabiyina kuma suke karkace annabawa qatlul anbiya a cikin ayyukan laifi bayan shirka babu aiki da yafi komai girman laifi kaman ka kashe manzo Allah ya aiko da dan aikensa ka kashe yo ko a doka irin ta dan adam dan aike ba a cutar da shi dan aike ba a musguna masa dan aike in ya zo makiyinka in ya aiko da dan aike a doka ta dan adam za ka ba shi masauki mai kyau ka ba shi abinci mai kyau ba za ka cutar da shi ko da kalma ba kuma ka shi abin da zai yi guziri da shi ya koma domin ya kai martani wannan a doka ta dan adam kenan bare kuma doka ta Allah madaukakin sarki Allah ya aiko da manzansa ya aiko da dan aikensa cewa ku daina kaza a kashe mai shi babu aikin laifi da yafi wannan to irin wannan aiki danyen aiki shine aikin da yahudu da nasara suka yi dan ka gane cewa a kafirci sai za sun kai makura sai da suka kashe annabawa 300 cikin annabawa da aka aika musu qatalu 300 nabi annabawa nabawa ɗaya ɗaya ɗaya ɗari uku domin annabawan banu isra'il suna da yawa Allah madaukakin sarki yana cewa daga cikin su man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayk daga ciki akwai wanda muka baka labarin su akwai waɗanda ma bamu baka labarin ka ba la ya'lamuhum illa Allah Allah yace akwai waɗanda ba aka san su ba ma sai Allah kaɗai to annabawan su suna da yawa amma dai daga cikin wanda aka aika musu sun kashe ɗari uku to kaga wannan yaya za a haɗu da Allah ranar alkiyama daga cikin waɗanda ubangiji ta'ala ya ambace su a cikin waɗanda yahudu da nasara suka kashe a cikin alkur'ani annabi zakariya da annabi yahaya shi annabi yahaya mazbu yanka shi suka yi yankan rago sai da suka yanka shi suka raba kanshi da gangan jikinsa annabin Allah suka yi wa haka annabi zakariya alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar nushira bil wato wato wukan yankan katako zarto shi aka datse kan annabi zakariya alaihi salatu wasalam suka dora a tsakiyan kansa sai da suka raba shi biyu haka suka kashe annabi zakariya alaihi salatu wasalam to kaga wani aiki ne yafi wannan ma'abota ilimin tarihi suka ce amma abin da zai baka mamaki har suka gama wa annabi zakariya wannan kisa suka raba shi biyu ai gara kanu kamal da yan kaka da zarto to amma har suka gama daidai da kash annabi zakariya bai ce ba Allah madaukakin sarki ya ce da annabi zakariya ya koka ya ce kash a wannan abu da suka yace sai ya kifar da kasa ya rantsi da zatinsa da buwayarsa to amma bai yi wannan ba saboda akwai ranar haduwa me kake tunani ranar da annabin Allah zai riko mutane yana cewa ya ubangiji a tambaye su dan me suka kashe ni ka wanda ke ba annabi ba ma ka kashe shi ya jawo ka yana jan ka zuwa gaban ubangiji ta'ala yana ya ubangiji gashi nan jinin jikinsa dinna zuba duk jikinsa jini yana ya Allah a kwato min haƙi na shi ya kashe ni a tambaye shi dan me fi makatala ni me nai ya kashe ni wani laifi ne masa girman laifin wannan a gurin Allah ina kuma ga annabi aka kashe to haka suka kashe annabawa shi yasa Allah madaukakin sarki bai manta da wannan laifi da suka yi ba sun yi wa Allah madaukakin sarki laifuffuka guda biyu masu girma da Allah ya ce za mu rubuta mu aji martani da abin da zai biyo baya sai ranar domin Allah madaukakin sarki ya ce sami Allahu allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji labari ya ji maganar nan da suka faɗa cewa Allah talaka ne mu ne mawadata Allah ya ce na ji wannan maganar sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya za mu rubuta wannan maganar da da suka faɗa da kuma kisan da suke wa annabawa za mu rubuta mu aji to kaga wannan shine martani na ƙarshe martani da babu bukatan a ce ai sai mun dan in kace za a dandana musu kaza ka rage in kace za a yi musu ukuba ta kaza to wato laifin da suka yi duk irin ukuba da kai musu baka biya ba amma da Allah ya ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta wannan maganar wani martani ne ya fi wannan kaga ai sai cikin mutum ya ɗoruwa Allah ne ya ce za mu rubuta mu ajiye to ai ka san da labari Ina fata an fahimta to Allah sai Allah bai man Allah la billu rabbi wala yansa ka duk abin da ya rubuta baya bata kuma ubangiji baya mantuwa wannan aiki da suka aikata to sai ubangiji Allah ya musu haka to abin da zai baka mamaki a cikin al'ummu ga waɗanda suka kashe annabawa kuma Allah ya basu ce kawai sanaktubu ma qalu amma ga waɗanda suka kashe taguwar annabi can kuma fa aqarun naqata wa amra suka ainihin kashe raƙumi da Allah ya ce hadihi naqatullahi lakum aya wannan taguwar Allah madaukakin sarki ne Allah ya kawo ta saboda ta zamo aya a gare ku ku bar ta ci gaba da kiwo a ƙasa wacce take ta Allah wala tamassuha bisu kada ku shafe ta da abin nan fa naqata haka nan suka soke ta suka kashe to me Allah ya musu sai da ya kifar da ƙasa da su aka yi ta zuban musu da duwar watsu daga sama sakamakon sun kashe taguwar Allah maɗaukakin sarki to amma kuma da suka kashe annabawa sai aka bar su to me hikima na sun kashe ba annabi annabi amma an bar su amma taguwa da suka kashe sai aka yi musu uquba saboda girman laifin kashe annabi ya fi girman laifin kashe wannan taguwa din don haka tunda annabi suka kashe to wannan maganar a bar su su ƙara ɗoriya akan abin da suka yi ina fata an fahimta akwai abin da in kana so ka damƙe shi da gaske akan bar shi a gefe ina fata an fahimta sai tunanin kamar ya kubuce sai tunanin kamar ya sha to ashe za a yi masa kamun kazan kuku to haka Allah madaukakin sarki ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna a wata qira'ar wa yuqatiluna an-nabiyina bighayri al-haq suna yakar annabawa ba tare da haƙƙi ba ba tare da hujja ko wani dalili ba to amma qira'ar wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haq wa yaqtulun wacce take mutawatira a wata yadda a wannan to a ƙa'ida dama da ya'un da hamza sukan maye gurbin junansu a wani lokaci ina fata an fahimta ka iya karantawa da waya yaqtuluna nabi'ina ko kuma wa yaqtuluna nabiyina domin asalin lafazin dama nabi'ina ne ina fata an fahimta domin in ka ɗau asalin kalmar al-anbiya'u kaga ƙarshen sa menene hamza ko idan ka dawo da shi a mufradinsa kuma annabiyu ko ka ce annabi'u ina fata an fahimta annabi'u wanda yake ba wa mutane labari daga Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yace amma yatasaalun sai yace anin naba'i al-azim wato labari to ka iya cewa wala yaqtuluna an-nabiyina ko wa yaqtuluna an-nabiyina Allah madaukakin sarki yace suna yin haka bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist kuma suna kashe waɗanda suke umarni da adalci suna kashe waɗanda suke umarni da kadaita Allah waɗanda suke karantar da addinin Allah maɗaukakin sarki suke karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan na nuna maka cewa yana daga cikin sunnar yahudu da nasara da waɗanda suke karnukan su duk lokacin da aka samu wani mutum wanda zai tsaya akan gaskiya baya tsoro baya shayi har ya kai ga yasan san sirrinsu kuma baya tsoron ya fito ya gaya wa duniya baya tsoron ya fito ya gaya wa duniya abinda suke ciki ya faɗi gaskiya ya tozartar da su to ba su da wata hanya da suka fi mallakarta domin su samu hucewa sama da su kashe shi su ga babu shi a doron ƙasa a lokacin da za su kashe mutumin da ya tsaya a kan gaskiya ko yake faɗin gaskiya su a ganin su sanda sun riga sun kashe shi to yanzu sun huce haushi kuma za su yi abin da suke so gaba gaɗi ashe a hakan da suka yi masa shi taimakonsa suka yi sun ƙara masa ne a ɗaga masa darajarsa a gurin Allah maɗaukakin sarki a tashe shi ranar alkiyama cikin waɗanda ake musu irin kisar da ake wa annabawa sannan ta ɗaya ɓangaren kuma su karan kansu sun ƙara wa kansu ne wato narkon azaba da tsinuwa da nesantar rahamar ubangiji ta'ala domin sun aikata irin aikin da waɗanda suka gabace su masu karkashe annabawa da manzanni da masu umarni da kyawawan ayyuka da suke yi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi suke ainihin karkashe waɗanda suke umarni da adalci minan nasi daga mutane to a minan nasi daga cikin mutane shin wannan minan nas daga cikin mutane shin mutanen da mutane anan ana nufin waɗanda suke karkashe annabawa da manzanni ko kuma ana nufin suke karkashe annabawa da manzanni daga cikin mutane domin ka dubi yadda siyakin ayar zo Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati innal ladina yakfuruna bi Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas kamar yadda dai in ka dauki minan nas abin nufi su waɗanda suke kashe annabawan su ne annas anan to sai ya zamana innal ladina yakfuruna bi ayati Allah minan nas na fata an fahimta ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط to sai ya mana daga cikin mutane waɗanda suke kafircewa da ayoyin Allah kuma suke karkashe annabawa da manzanni da masu umarni da adalci ina fata an fahimta to su ne annas anan idan ka ɗauka kuma minan nasi ana nufin su annabawa da masu umarni da aiki cikin mutane sai ya mana lalle waɗanda suke kafircewa da ayoyin Allah suke karkashe annabawa kuma suke kashe masu umarni da kyawawan aiki daga cikin mutane ina fata an fahimta sai ya zama minan nasi anan abin nufi allazina ya'muruna bil qisti wato waɗanda suke umarni da kyawawan ayyuka daga cikin mutane su ake nufi to kowanne in ka fassara ma'anar da ta hau domin allazina ya'muruna nasa bil qisti su ma suna daga cikin annas din ne waɗanda kuma su suke kashe annabawa suke kashe manzanni suke kashe masu umarni da kyawawan ayyuka su ma suna daga cikin annas din ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba wacce take mai radadi kaga anan cewa akai fa bashirhum bishara kuma galibi akan yi ne a abin da yake lissurur abin da yake na murna abin farin ciki da wannan ake bishara amma abin da yake na bakin ciki abu ne na damuwa abu ne na ukuba ba a bishara da shi ina fata an fahimta to amma dan ne Allah yake fa bashirhum kai musu bishara da shi an gaya musu haka ne domin a ƙara bakanta musu a ƙara musu bakin ciki da kunci ɗoriya kan wanda suke kuma ubangiji ta'ala yayi ainihin yi musu izgili irin yadda suka yi izgili da annabawa da manzanni ina fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa wata ayar Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kaga a lokacin da kace wa wani yi wa wani bisharar yi wa wani bisharar shagonsa a kasuwa ya ƙone me kake nufin kai masa ka yi masa izgili ko ina fata an fahimta kai wa wani bisharar cewa gidansa ya ƙone da ya ji wannan ya san izgili kai masa ina fata an fahimta to a nan da Allah madaukakin sarki ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara abun nufi Allah yana son ya bakanta musu sosai ya ba su haushi da wannan magana din kuma tabbas azaba mai radadi din zai auku akan su Allah ya ce su waɗanda suka yaka ulaika sabitat a'maluhum wa babu shakka waɗannan ayyukan su sun riga su rushe duk wanda ya kashe annabi duk ibadansa duk ibadansa ko da shine hasbiyan masallacin Ka'aba karshen zama a gurin ibada dai kenan to ayyukansa duk su rushe ayyukansa duk su rushe haka duk wanda ya ɗaga hannu ya yi kisa ga wani mai da'awa mai kira zuwa ga Allah babu shakka daga ranar duk ayyukansa su rushe duk ibadansa duk haddan ƙur'aninsa ko a haɗa baki da shi ko ya yi shi da kansa ko ya aika wasu ko ya ba da shawarar yadda za a yi ko ya ɗau nauyin yi duk karatun ƙur'aninsa duk ibadansa daga ranar da aka aukar da wannan abin to kuma ayyukansa gaba ɗaya sun rushe ba shi da komai a gurin Allah maɗaukakin sarki ko ya kai adadin ƙasa yawan shekaru a duniya to ayyukan nasu dai duk gaba ɗaya su bushe Allah ya ce ula'ika alladheena khabitat a'maluhum waɗannan su ne waɗanda ayyukansu gaba ɗaya suka sulga suka rushe fi dunya wal akhirah a nan duniya da kuma lahira Allah ya ce wa malahum min nasirin wannan ke nuna maka cewa duk wanda ya kashe annabi ko ya tuba ba a karban sa. inda ya kashe annabi domin Allah ya ce khabitat a'maluhum fi dunya wal akhirah nan duniya da lahira ayyukan su rushe to in ya tuba a lahiran ma ba abin da zai samu ina fata an fahimta tunda an riga an ce fi duniya wal akhira dama in kai aikin laifi a nan duniya sai ka tuba to wannan tuban zai amfane ka a yana a lahira to Allah ya ce wal akhira a lahira ma ba shi da ladan komai ba shi da komai da haka wa malahum min nasirin kuma ba su da mataimaka a ranar alkiyama abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa sa kuskure ko tuntuɓan harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk